dr isa aliyu fantami shi ne mutum na farko da ya fara yunkurin maganin 'yan ta'adda ta hanyar amfani da fasaha da kimiyyar da allah ya bashi ta ƙirƙiro wannan tsari na nin wannan fikira ta dr isa aliyu fantami babu shakka ta tashi hankalin 'yan ta'adda washe garin washe gari sai a ɗauki azumi wato na talatin da wato ɗaya ga watan ramadana kenan an cika bana talatin sannan za a iya amfani da ganin wata wanda duk suke area guda maimakon kowace ƙasa ta ganin ta daban ko kowace jiha ta ganin ta daban dr isa aliyu fantami ɗaya ne daga cikin zaratan malamai waɗanda suka ƙarar da rayuwarsu wajen karantar da mutane addinin musulunci tare da wayar da kawunansu malam isa aliyu fantami malami ne wanda ya haɗa tsakanin ilimin addini da na boko zurfafawarsa a ilimin addini da zurfafawarsa a ilimin boko su ne suka haɗu suka bashi wata kima ta musamman wacce zallar malaman addini ba su da ita da kuma zallar 'yan boko ba su da ita shan isa aliyu fantani bai gushe ba yana karatun boko yana karantar da boko yana aiki a ƙarƙashin gwamnati har zuwa lokacin da gwamnati ta ga cewa ya cancanta ya rike matsayi na minista a wannan ƙasa tamu nigeria Amma abin bakin ciki abin takaici sai gashi a safiyar yau wata jarida mai suna News Wire Nigeria ta wallafa cewa dr isa aliyu fantami an same shi da laifi dumu-dumu a cikin daukar nauyin ta'addanci kungiyar boko haram sai dai ba a je ko ina ba jaridar ta dawo ta karyata kanta a inda ta bawa dr isa aliyu fantami din hakuri ta bayyana cewa an samu kuskure ne tana mai neman yafiyarsa wani abin ba halayyarsa ba ce sai dai dr isa ali fantami din ya yi bayani a shafinsa na twitter a inda ya bayyana takaicinsa game da wannan mummunan kazafi da aka yi masa a inda dr din ya bayyana cewa shi da ya shafe sama da shekaru goma sha biyar yana wa 'yan ta'addar raddi tare da mukabala da su game da wayan musu da kai tare da faɗin hujjoji da dalilai domin ya juyar da su ya dawo da su su gane gaskiya ta za a yi a tume shi da wannan mugun abu da ƙarshe dakta ɗin ya bayyana cewa nadamar da jaridar ta fito ta bayyana ihu ne bayan hari domin ya bayyana cewa kafin a wallafa rubutu ne ake ba da haƙuri ba wai bayan an wallafa ba wannan abu ya faru ne duka duka a yau har zuwa yanzu ba mu da wani bayani na baki wanda shi dakta din yayi sai dai wannan rubutu da yi a shafinsa na twitter abin lura a cikin wannan batu shine mu kula da cewa makiya addinin musulunci da wasu da yawa daga cikin maciya amanar ƙasar nan suna da tsananin mugun nufi akan dukkan wanda ya ce zai taɗe su daga mugan ayyukansu ko kun manta cewa dr isa aliyu fantami shine mutum na farko da ya fara yunkurin maganin 'yan ta'adda ta hanyar amfani da fasaha da kimiyyar da allah ya bashi ta ƙirƙiro wannan tsari na nin wannan fikira ta dr isa aliyu fantami babu shakka ta tashi hankalin 'yan ta'adda dukkan wani makiyin addini da dukkan wani makiyin zaman lafiya wanda inda za ka bibi sawu za ka samu yana da sa hannu akan rashin zaman lafiyar najeriya ko kuwa a'a yana ɗaya daga cikin gagarumin barayi a Najeriya babu shakka ba zai taba goyon bayan tsarin na Dr. Isa Aliyu Fantami ba na kirkiro sanya NIN a cikin dukkan layuka da ke faɗin ƙasar nan. akwai tuhumar cewa masu yi masa ƙazafin sun karɓo kwangila ne daga waɗanda suke gaba da wancan tsari hakan ce ta sa dr isa aliyu fantami a ƙarshen bayaninsa ya bayyana cewa gudu babu ja da baya game da tsarin NIN a wannan ƙasa tamu wannan doka yanzu ne ma za ta fara aiki hakan yana kara tabbatar ma da cewa dakta ɗin yana da hasashe yana da hangen nesa yana da babbar tuhuma game da cewa wasu makiya tsaro ne suka shiryo masa wannan tukun idan ba ku manta ba mafi yawan mutanen da suke tsayawa tsayin daka wajen yaƙi da ta'addanci ko dai da su ko dai da bakinsu ko da iliminsu ko da mukaminsu za ka samu an musu kazamin kazafi game da wannan kungiya ta ta'addanci idan ba ku manta ba akwai mutane da yawa a shekarun baya waɗanda suka taka rawa gani wajen yaƙi da ta'addanci ko dai da iliminsu ta hanyar rubuce-rubuce ko bayani da su ko kuma ta hanyar amfani da mukaminsu ko ta ƙwarewa su domin daƙilar da ayyukan ta'addanci a najeriya menene ya faru da su da ƙarshe da yawa za ku samu wasu makiya sun jefe su da cewa suna da sa hannu a shi ta aikin na ta'addanci da ke wakana a kasar mu Najeriya ko za ku iya tunawa da abin da ya faru da babban malamin nan Sheikh Awal Albani shin ba shine wanda aka yi masa kazafi ba aka kama shi aka kulle sai da aka ɗau tsawon lokaci aka fito da shi tare da cewa Sheikh Albani shine mafi tsananin yaki da kungiyoyin ta'addanci shine wanda ya ce da za a kawo mai irin wa'ancin 'yan ta'adda da a kwantan mai da shi a masallaci wallahi da sai yanka shi wayannan malamai da ake wa kazafi irin su fantami su albani za mu ga cewa 'yan boko ne tatattu waɗanda suke da ingantaccen qualification duniya ta yadda cewa zanatan 'yan boko ne kuma sun kai matakin da su iyaye ne abokan amma kuma makiya addini makiya zaman lafiya waɗanda wala Allah su ne tushen wancan ta'addanci sai su tafi suna jifan su da cewa su ɗin suna da hannu a cikin irin waɗannan ayyuka na ainihin ta'addanci a ƙasar mu Najeriya to ganin wata ɗin kuma ana yin sa ta hanya uku ko dai a ga wata da ido wannan kwaya idan kowa da idansa ya ga wata ko kuma a ga wata ta hanyar amfani da satellite ko kuma a ga wata ta hanyar amfani da abin da ke ƙara girman wata ɗin da abin da yake jawo na nesa ya zo kusa kamar telescope da microscope to wanne ne shari'a ta yadda a cikin uku na amfani da shi shari'a ba ta yi amfani da amfani da satellite wajen ganin wata ba domin satellite shi zai hasko abin da a cikin sikirin kaga mai ka kalli sama zai zama sikirin kake kallo to wannan malamai ba su karbi ganin wata a nuna shi a sikirin din talabishin a cewa daga satellite aka hango shi ba na farko satellite din tana sama na biyu kuma sikirin ka kalla ba sama ba saboda haka wannan ba a yarda da shi ba amma za a iya amfani da telescope microscope wanda zai jawo abu ya kara masa girma a hango girmansa a leƙa da ido a kalli saman a gani wannan ba laifi ko ko masu ƙwararren ido lafiyayyen ido su ɗaga kansu su kalli sama su ce ga wata nan wannan su ne hanyoyi guda uku an yadda da biyu ba a yadda da ɗaya ba to sannan masu ganin watannan sun kasu kashi kashi akwai lokacin da za a ce a je a ga wata sai mutum ɗaya ne tak zai gani akwai lokacin da za a ce a je a duba wata sai zan mutum biyu ne kaɗai suka gani akwai lokacin da za a ce a je a duba wata sai zan mutum uku ko sama da uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa goma zuwa ashirin duk sun gani akwai lokacin da mata ne kawai za su gani akwai lokacin da yara ne kawai za su gani akwai lokacin da akwai bayi ma ya zama bayi ne kaɗai za su gani akwai lokacin da waɗanda ake tuhuma da fasikanci ne ma za su ga wata kama a ce ba wanda ya ga watan nan sai karuwai ko ba wanda ya ga watan nan sai yan daudu ko ba wanda ya ga watan nan sai fasikai masu nau'in fasikanci iri kaza su kaɗai suka ga wata to a kasancewansu musulmi za a iya yadda da ganin watan su ko dole an sa sharaɗin ganin wata ba za a karɓa ba sai daga mutum adali shine mutumin da ya zamo mai kirki mai gaskiya mai amana mai cika alkawari wanda baya shan giya baya zina baya caca baya aikata mugayen laifuffukan da ake tuhumar wanda yake yin su da fasikanci to wannan shine tattauna da akai amma malamai sun ce ana iya ɗaukan ganin watan mutum daya. idan mutumin nan an tabbatar adali mutumin kirki ne saboda ya faru haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar ya ce tara an hilal fara'aituhu fa akhbartu rasulullah anni ra'aituhu fa samahu wa amara nasa bi siyamihi yace mutane sun tafi neman wata sai Allah ya mun min gamdakatar ni na gani kuma na na gaya wa annabi na gani kuma annabi ya yadda da gani na ya dau azumi kuma ya umarci mutane su dauka amma yanzu idan mutum ɗaya ta ya ga wata a ƙasa sai ya zama ya faɗa an ƙi yadda da ganinsa to shima ba zai dau azumin da ganinsa ba domin ganinsa din ya zama akwai tuhuma a cikin ganinsa ya je ya gaya wa alkali ko ya gaya wa sarki sarki yake daukan ko ya ki yadda da ganinsa to shi kansa sai ya haƙura da ganin nasa ya bi abin da mutane suka yi shine a cike talatin sha'abana shikenan sai a ɗauki azumi ɗaya ga wata bayan sha'abana ya cika talatin sannan akwai kuma lokacin da gaba ɗaya ma ba za a ga watan ba saboda hadari ko hazo ko ƙura ko kuma wani abu gajimare ya rufe sama ko wata ƙura ko wani duhu ya zo ya rufe sama to wannan shi ma an samu kaya irin wannan ba a ga watan ba to sai a cike shi a bana talatin in ya so washe garin washe gari sai a ɗauki azumi wato na talatin da wato ɗaya ga watan ramadana kenan an cika shi a bana talatin to sannan za a iya amfani da ganin wata wanda duk suke area guda maimakon kowace ƙasa ta ganin ta daban ko kowace jiha ta ganin ta daban ya zama duk ƙasashen musulmi suna da shugaba ɗaya kamar nijar najeriya ghana kamarun duka kasashen nan ya zama akwai shugaban musulmi a cikin kasar wanda za su yi waya da shugaban musulmin duka su haɗu su zama suna da wayar juna suna da kwantak ɗin juna ta idan an ga wata a can wanda ya sanarwa wannan zai dada ganin sa shi ma zai sanar a ƙasarsa cewa an ga wata a Nijar ko an gani a Kamaru ko a Ghana ko a wasu ƙasashe da suke kusa da mu waɗanda za mu iya ɗaukan azumi muna kan tsari guda da su to wannan duka ana iya yi da zai yi haka da an rage yawan saɓani amma a ce kasashen da suke makotaka da juna kowa ya ce sai ya gani ko jihohi a ce kowace jiha sai ta gani daban za a ɗauka wannan ba shine makasudin musulunci na haɗa kan musulmi guri guda da kuma yin ibada kwaya ɗaya tare da shugabancin mutum ɗaya ba to wannan shine abin da wato malamai suka faɗa dangane ga kenan shiga azumi hanya biyu ne ko a ga wata a daren talatin ranar 29 ga wata ko kuma a cike sha'abana ya zama talatin in ya so sai ya yi amfani